Hello? Uh, Baby da Allah ka zo ta bayan layin mu ina so mu yi magana yanzu ina son ganin ka. Okay ta, ina jiran ka. A'a, baby baby, kice kina nan kina jira na kenan. wallahi kaga banki da zan je sai naga bai kamata a ce na tafi ba mu haɗu ba eh. na buɗe account kusan wata biyu kenan amma ban san ya fara aiki ko bai fara aiki ba ka san me nake so da kai um, so nake yi ka tura min dubu goma a account ina idan na ga alert kaga ya fara aiki kenan idan kuma ban ga alert ba kaga bai fara aiki ba eh, <laughs> eh <laughs> ai banki suna da wannan ma'alar wallahi kin ga wattawa ba caji no ba ta down wallahi ba caji ba da ma in yi okay ai kana da ATM ko eh. akwai masu akwai POS a layin nan eh wallahi ina da ina da ATM baby amma matsalar guda ɗaya ce kafin wannan babu masu POS saboda mu shawar mai POS na can ba mahaifin ya su jiya da yamma na san yau ake sadaka biyu. Baby ai ita, yawan zazzaɓi yake ba shi lafiya. Dama ai ita yana yin zazzaɓi? Baby na ga yawan, na ga POS ɗin naki ba ma caji a ciki yayi magani ba caji a ciki to kuma kamar ka dan fina gaskiya ka kai a sa min caji sai ka dawo sai ka zo ka sa min sai eh, ki jira nan wajen eh. na gode sosai bi yanzu da ki jira ni nan ne kuma kake min godiya ai ina nufin shi mahaifin Musa da ya rasu eh. na san suna wajen magogi shi sa amma da mun je na tura miki kin san Allah babu abin da bai iya shi ba ni dai je ka ka je ka sa cajin ka dawo kaga ana yin rana sai ka dawo kin san abin da yake faɗa haka ma muke Allah saboda soyayya da muke Baby my love ka san wace ce ni ba wallahi sai ne maka wankin babban bargo ba dai kai da kawo kanka ba duk kanka zaka kori kanka ni ce fa shege baki yau kadda ki ta faɗa miki in ma ni za a cuta to wallahi ba ni ban cutu ba wallahi wani za a ce in yi talasba gashi gashi ko sisi ba na magani wannan tashi da naira biyar ni akwai ɗin ma ya ƙura rufe shi ina magana miki transfer ki je banki ni na so ma na ɗora jaka tafi wannan abin masu sai da shi zan yi in kin ka gaji ta ba wajen Salamu alaikum. salam. A'a. Arziki ya ci uban na da. Eh, in kaga wani ma ga mai. Har sabon ka? A to ya zaka yi da ni? din kule ko kashi mutum yake ganin ku ko ya zauna kan kayansa to arziki ya fi na da amma amma ga ma arziki ya fi na da POS aka so a maida ni ma na da ita POS ah to na san yanzu ma tana tana jira na ai wallahi yadda na shirya wannan wankin ku ina gama wanke kayan nan an jima fita zan yi mai zafi kisa ma ɗauko kayan nan na yadda na wanke kayan nan an jima fita zan yi mai zafi wallahi wani ni za a gwada wa POS ni za a gaya wa POS a ce wai injiyan kawo injiyan kawo injiyan kawo waye da waye ni za a damfara abin yan tsana ta in ta gaji ta wayan da take a sannan ba an kai mata bokin bokin da tunkan da fara masifa wallahi suna fata kayan nan wallahi dama duk inda ana cewa wannan shine shine ana nuna shi ni ma wallahi sai an nuna ni Allah a wallahi ko wasu bushe ma aka rasa kaya sa bushe a jikina kaya to ta ina ma to bari in zama gudu wallahi wani saurayi na ne ni dai ya ce min bayan layinmu yake amma dai bai fi sau biyu na taɓa ganin shi ba to dai abun pos ina ya tafi da shi POS, kina mai baiwa Allah? Wai caji zai je ya samu. Caji? To gidanku ba wuta ne? A'a, tsautsayi ne da ya sa ya ce zai samun cajin na yadda. Akan zan taimaka mishi da dubu goma zai sai mahaifiyarsa magani. Wai yanzu mu ya za a yi mu gane shi bayan ba mu taɓa ganinsa ba. Yawwa. Eh to. Mm, za ka gan shi yana nan baki ne haka eh. yana sa baƙaƙen kaya yana da ɗan goshi haka yana saka jan hula a kansa wani ɗan gajeri haka ba dogo ba shi ne wannan wanda muka tare kwanaki ɗin nan wanda ya wani kashi a bayan layin nan shi ne shi ne dole ma shi ne in ba shi ba na san ba wanda zai yi wannan abu shi ne shi ne dama neman shi muke neman shi muke ido rufe mutum ya sai da mu idan shi dan hau ne to mu dan yawo ne ya wuce kaman ga can eh? ga shi can a ga fitsari ma ake mana abu wallahi sawar dan hau ne wallahi a tsaya ma wannan gayan yake so a rasa. ku ragargaje min shi sai kun tabbatar baya motsi <laughs> Assalamu alaikum jama'a yan uwana da kuma abokaina. Sunana Adam Dorayi. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa akwai abokin aikin mu comedian wato Umar a duniya Arewa TV. Da Allah ina so shi ma a je YouTube channel ɗinsa a yi mai subscribe. Za ku dinga samun comedies waɗanda su dinga sa ku nishaɗi insha Allah. Kai kuma da sunan YouTube ɗin Umar a duniya Arewa TV. ku danna subscribe sannan ku danna alamar karewa a wannan channel ta Umar a duniya Arewa TV. Nagode sosai.